السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده فزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كوم يشاترى جوة جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai kuma ashirin da tara ga watan uku miladiya dubu biyu da goma sha shida a wannan majalisi namu mai tarin albarka a wannan masallaci na الإمام محمد بن عبد الوهاب ta'ala alaihi da muke karanta wannan littafi na masa'in jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية لدي مالا الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه wannan shine majalisunmu na talatin da hudu tuma bayan lokaci mai tsawo da aka samu ba a yi karatun ba muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai yawa da ya ba mu ikon dawowa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu lafiya kuma bamu zaman lafiya a cikin ƙasar wannan littafi na masail jahiliya idan ba mu manta ba littafi ne da al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi ya rubuta kuma tsona wanda suka zo karatu su matso cikin mutane <clears throat> ya rubuta shi domin ya yi bayani akan ayyuka da mutane suke aikatawa miyagun ayyuka kafin zuwan musulunci an sha mana tarihin mai ake nufi da aljahiliya malamai suna cewa abinda ake ce ma aljahiliya ma khalafa islama da abin da ya ci karo da musulunci shi ake ce ma jahiliya shi ya sa ƙwan'ani ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفا حكم الجاهلية يبغون yanzu suna neman tsari ne da hukunci da shugabanci irin na jahiliya wato wanda ya saba wa musulunci to wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun waye yafi Allah subhanahu wa ta'ala kyawun hukunci da tsari amma a wajen mutanen da suke da yaƙini suke da tabbas suka yi imani da Allah to shi sa lokacin da ya kasance kafin zuwan musulunci ake siffanta shi da al'asrul jahili malamai suka ce al'asrul jahili alfatratul fatratu allati sabaqat duk lokacin da ya gabaci musulunci a lokacin ba aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba saukar da alqur'ani ba musulunci bai zo ba to wannan shine ake ce masa al'asrul jahili sannan wannan littafin in ba mu manta ba malam ibn abdul wahab ya tattaro mana mas'aloli guda 128 so da haka za mu tashi mas'ala ta 109 a cikin waɗannan mas'aloli guda 128 mala ya ce takzibuhum li ba'd ma akhbarat bihi rusul daga cikin ɗabi'u da aƙidu munana da ayyuka lalatattu batattu irin na mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliyar a kansu sannan kuma ya yaƙe su a kan wannan akwai takzibuhum li ba'd ma akhbarat bihi rusul sun kasance suna ƙaryata wasu daga cikin ababen da manzanni suka ba da labarin za su afku nan gaba musamman abin da ya shafi tashin alkiyama shi yasa kada kai mamaki musulunci ya sa ɗaya daga cin arkanun imani sitta rukunan imani guda shida akwai al'imanu biyo mil'afiri ƙur'ani ya kama haka ya faɗa sannan kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu ɗimbin yawa sun zo suna bayani akan cikin rukunnan imani akwai al'imanu biyo mil'afiri mutanen jahiliya sun kasance suna ƙaryata ranar lahira shine sai ce a taqdibu bi ba'd ma akhbarat bihi rusulu an al akhir mutanen jahiliya kafin zuwan musulunci sun kasance suna ƙaryata wasu daga cikin abubuwan da manzannin Allah ta'ala suka ba da labari musamman ma abin da ke da alaka da ranar lahira wato ranar ƙarshe wadda daga ita kuma sai kowa ya san sakamakonsa in ma jannatun wa in ma naru ko dai a tafi aljanna ko kuma a tafi kishiyarta wato wuta to mutanen jahiliya ba su yadda da cewa akwai tashin alkiyama ba kwata-kwata sun karyata wannan kama fi qaulihi kaman yadda Allah ta'ala yake cewa ula'ika kafa kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi ƙarishe fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna Allah ta'ala yace ula'ika waɗanda aka ambata a baya su ne allazina kafaru bi ayati rabbihim suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu ba su yadda da ayoyin ubangijinsu ba ayoyin Allah kala biyu ne akwai ayatullahi alkauniyya akwai ayatullahi shar'iyya ayatullahi alkauniyya alamomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza su ya halicce su domin a kalle su a tabbatar da cewa shi ne mahalicci kuma shi kaɗai ya cancanta abauta masa da gaskiya waɗannan suna yake ce musu ayatullahi kauniyya Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi al-layl wan nahar wash shams wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun daga cikin alamomin da za a kalla a tabbatar da Allah na nan kuma shi ya halitta kuma shi ya cancanta a bauta masa akwai allailu wan nahar akwai dare da yin wa shamsu wal qamaru sannan akwai rana da wata duk waɗannan ayat annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim annabi sun ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayati la la yanqasifani li ahadin wa la da rana da wata alamomi ne guda biyu daga cikin alamomin da Allah ta'ala ya aza su a kalle su a tabbatar da cewa shi ne mahalicci shi ne mai ƙagar halitta shi ne mai azurtawa shi ne mai rayawa shi yake saukar da cuta shi yake ba da magani shi yake sa a warke shi yake azurtawa shi yake talautawa sannan a gefe guda shi ya cancanta abota masa shi kaɗai to suna ciki sannan akwai ayatullahi shar'iyya ayatullahi shar'iyya su kuma su ne ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin alƙur'aninsa kaza hukuncin sa kaza kaza hukuncin sa kaza abu kaza wajibi ne abu kaza mustahabbi ne abu kaza haramun ne abu kaza shirka ne abu kaza musulunci ne abu kaza wannan sune ake ce musu ayatullahi shar'iyya to kafirai sun kasance suna kafirce ma duka waɗannan ayoyin ba su yadda da ayatullahi kauniyya ba sannan a gefe guda ba su yadda da ayatullahi shar'iyya ba sannan wali qa'ihi sannan sun kasance suna kafirce ma haɗuwa da Allah liqa'ullahi la yahsulu illa fil yawmil akhir haɗuwa da Allah sai ranar lahira kowa zai je tarar da abin da ya aikata so daga wali ka'ihi nan ai al-yawmul kenan ranar lahira ake nufi kafirai mutanen jahiliya sun kasance ba su yadda da lahira ba amma an faɗa musu cewa ah, ai ba ta amma أظن الساعة قائمة haka haka haka haka haka mai gona ya faɗi mai gona da Allah ta'ala ya ba mu labarin sa cikin suratul kahfi da shi da abokin tattaunawarsa mai imani shi kuma mai gona kafiri wadda khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wa la ولئن ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ya shiga gonarsa ya kalle ta ta yi yabanya mai kyau shuka ta fito abubuwan da ya shuka ga sunan sun fito ta ko'ina kore fatau huwa zalimun li nafsi yana mai zaluntar kansa domin bai yarda da Allah ba qala sai ce ma azunnu an tabi da hadihi abadan ya sha wannan gonar tawa ba na tsammanin za ta halaka har abada tana nan ba za ta ƙare ba har zuwa ranar tashin alkiyama gururi ce nan kai wa ma gunnu sha'ata ma qa'imatan shi ni ma na tsammanin ma kiyama za ta tsayi ba ma kiyama kiyaman nan da ake ba da labari ba ta ba za ta tsayi ba saboda ka za mu ci gaba da shagalinmu ci gaba da morewa muna shakatawa a duniya Ke ce to in ma kiyamar za ta tsayi wala in rudittu ila rabbi da ma za a mai da ni wajen ubangiji na ma ranar lahira ma in akwai lahira to la ajidan na khairan min hamun qalaba to zan samu ma a matsayin makwacin abin da yafi wannan gonar ba. ai lahiran ma ta mace in ha' akwai lahira to mun je ba abin da za a mana to wannan wannan tunani irin na kafe yake hmm. ba su yadda ba wa min ha daga ciki a taqdibu bi qawlihi malik yawmiddin sannan mutanen jahiliya sun karyata faɗin Allah ta'ala da ya siffanta kansa da shine maliku yawmiddin maliku yawmiddin mamallakin ranar sakamako addin sakamako lafazin addini a larabci ko a lafazin qur'ani yana zuwa da yawa addin almilla almillatul muttaba addin na zuwa da ma'anar addini da ake bi sannan addini na zuwa da ma'anar tsarin rayuwa sannan addini na zuwa da ma'anar sakamako ko dai addini addini ibada ko addini da ma'anar aljaza sakamako ko addini da ma'anar wani tsari da ake bi na rayuwa to a nan maliki yau ana nufin sakamako malaman tafsiri suka ce maliki yau ai maliki yau jaza Allah shi ne mamallakin ranar sakamako ranar sakamako ita ce ko ranar lahira ita ce ranar lahira mun gane to ba shi yadda da wannan ba kafirai mutanen jahiliya ba shi yadda akwai tashi alkiyama ba sannan karyata ranar lahiran nan zai iya yiwuwa mutum ya ƙudurta haka a zuciyarsa zai iya yiwuwa ya furta da baki zai iya yiwuwa kuma aikinsa ne zai nuna bai da lahira ba yanzu shi wancan kafirin sahibul janna mai gona shi a aƙidarsa haka take bai yadda akwai lahira ba kuma ya furta da baki sannan kuma ya yi a aikace ya yi a aikace domin ai abokinsa abokin tattaunawarsa ya ce masa walaula id jannata ka kulta ma sha Allah la quwwata illa billah sai me yasa da baka shiga aljanna gonarka da ka shiga gonarka maimakon ka mai da al'amari ga Allah ka nuna wannan gonar Allah ta'ala shine ya baka kuma ya baka dan ya jaraba ka domin da badawa da rasawa da samu da rashi dukkanin su jarabawa ne ibtila'i ne wanda Allah ya bashi Allah na gwada shi wanda Allah ya sa bai samu ba aka sa shi ya zama cikin talauci da rashi shi ma jaraba shi ake yi wanda zai ci shi ne idan ya zama alghaniyu ashakir to ya ci jarabawa kenan Allah ya bashi sai kuma yana amfani da abin da Allah ya bashi akan abin da Allah ke so to shine sai a sufanta shi da alghaniyu shakir shi kuma wanda Allah bai bashi ba sai ya haƙuri ya mai da al'amarin zuwa ga Allah cewa Allah ne bai bashi ba to ya siffanci da sifa ta alfaqiru sabir kenan to dukkanin su guda biyu ana fatan sun ci jarabawa amma wancan da aka bashi sai ya zama ya ta tambele da dukiyarsa ya manta da lahira ya yi irin na ƙarunu da aka masa wa'azi bai ji ba ya ma ce ai inna ma utitu ala ilmin indi sai iya kwarewa ta ce a kasuwanci na kware ne kwararren ɗan kasuwa ne na iya juya naira da kwabo da dala in samu riba shi yasa na zama abin da na zama bai mai da abin zuwa ga Allah ba kaga shi ke bai ci jaraba ba to imani da lahira wajibi ne to su mutanen jahiliya ba su imani da akwai lahira ba sannan wa qawlihi sannan ba su imani da faɗin Allah ta'ala da yake cewa ba la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a ba la yanku ayin يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة سيش والكافرون هم الظالمون يا قوة أن imani. ku bada daga cikin abin da muka azurta ku kafin wata rana ta zo ranar nan ta siffanci da wasu siffofi la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a a ranar ba a ciniki ba za ka sai da komai ba ba a siyayya a ranar wala hulla sannan babu hulla babu ɗayantaka. ba wani wanda za ka ce masoyinka ne shi ba ba irin ƙaunar da yake ma ɗansa mama irin kaunar take ma ɗanta mata irin kaunar take ma mijinta miji irin kaunar da yake ma matarsa don ranar za a guje ma juna Shi ne ƙwar'ani ga baki sai ce la'u yau ma'ilin ilin ba'dhum li ba'din aduwwun ni illal muttaqi masu nuna ma juna ƙauna a duniya soyayyar da aka gina ta ba a akan takwa ba to ranar lahira kowa zai zama makiyin dan uwansa amma sai Allah ta ce illal muttaqin amma banda masu takwa su masu takwa za su ci gaba da hullas so daga waccan ayat ta ci karo da wannan ba ta ce bai bai'un fihi wala khulla ana san an sha la khilla yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun sha kai istina ya kace illal muttaqin Allah ta'ala sai ya kara kwantar musu da hankali da ce ya ibadila khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun udkhulul jannata antum wa azwajukum so daga hullar da ake magana a kanta ita ce hullar da ba a gina ta akan addini ba soyayyar da ba akan addini aka gina ta ba amma soyayyar da aka gina ta akan addini kana son mutum ne dan Allah cikin abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa za ka ta'amal iman daga cikin ɗanɗana zaƙin imani wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so wani ba kana son sa dan wani abin hannunsa bane ko dan wani abu da yake da shi ko dan wani matsayi da yake da shi ko wani kyan halitta da yake da shi a'a la yuhibbuhu illa lillah ba ka son sa sai dan yana son Allah masoyin Allah ne abin da ya bayyana a gare ka shi yasa kake son to in wannan soyayya ita ba za ta kare ba a lahira in an je lahira za a ci gaba da yin ta amma duk wata soyayyar da aka gina ta ba kan wannan tsarin ba to ranar lahira ma gaba za a riƙa yi da juna gaba za a riƙa yi da juna shine la bai'un fihi wala babu ciniki a ranar ba za ka ba da wani abu a baka wani abu ba a ranar abinda kawai ake bukatar ka zo da shi a ranar shine aiki aikin nan kuma wanda ya cika sharuɗa biyu sharaɗin farko an ya kuna mukhlasan lillah ya zama an yi shi don Allah sannan sharaɗi na biyu an ya kuna muwafiqan lima ja'a bihi rasulullah ya zama abinda kuma kayin nan ya dace da abinda annabi ya zo da shi in ya cika wannan sharuɗan guda biyu shine al'amalu salih shine Allah zai ansa kuma shine guzirin shiga aljanna shi zaka bada amma ka zo da wani abu ka ce kana tsammanin zaka bada dan ka kubuta ka tsira ba da babu a ranar lahira sannan wala shafa'a sannan babu ceto nan ma malaman tasiri suka ce ceton da aka goge aka kore a nan shine ceton da za a nema ba gurin Allah ba shi yasa malamai suka ce ceto wanda Allah ya yadda da shi kana ceto ne wanda ya kasance ya cika sharɗa hudu suka ce an tutlaba shafa'atu min Allah ya zama ceton za a nema ne wajen Allah shi yasa an sha na ta mana ba ka cewa annabi cece ne sai dai ka ce ya Allah ka sa annabi ya cece ni annabi sallallahu alaihi wa sallam bai mallaki ceto ba Allah shi ne mamallakin ceto saboda haka zai girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya girmama wasu annaba ma ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya girmama wasu waliyai ya ba su dama su yi ceto amma ba ka neman ceton a wajen su waɗancan da Allah zai ba su su cece ka sai dai ka nema wajen Allah shi yasa ash-shafa'atu tutlabu min Allah ana neman ceto ne daga Allah sannan shara'i na biyu la tahsulu shafa'atu illa bi idnin min Allah ba'da talab Shetan ba zai yiwu ba sai idan Allah ya bada izini sai da izini man zan lazi ya shafa indahu illa bi iznihi waye ya isi ya ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba sai idan Allah ya bada izini shi yasa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi a al uzma Shetan da ya fi kowanne girma shine ceton a yadda ma a hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi mai tsawo ya ba mu labari mutane za su zo cikin tashin hankali a filin tashin alkiyama a sako da rana milan rana a sako da ita mil ɗaya mil ne malaman hadisi suka fassara suka ce mil ko dai ana nufin na masafa na hanya yadda ake auna mil ɗaya kamar yanzu da ake amfani da kilomita to za a mai da tsakanin mutane da rana wadda tsakaninmu da ke tsakaninmu da ranar nan malamai suna cewa masana suna cewa kilomitoci miliyoyi ne miliyoyi wajen miliyan biyu da wasu dubban ɗaruruwa tsakaninmu da rana kama ranar lahira tuqarrabu shamsu milan za a kusanto da rana mil ɗaya wasu ma malamai suka ce ba mil na masafa ake nufi ba mil irin dan abin da ake amfani da shi wajen sa kwalli dan mashi mutane za su shiga cikin tashin hankali za a tafi wajen annabawan Allah tun daga annabi Adam alaihi salam a ce su je wajen Allah su nemi ceto a yi hisabi kowannen su yana cewa ba na shi ne, sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ana laha in ya tashi sai je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkusa a ƙarƙashin al'arshin Allah ya yi ma Allah kirari ya yi Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa irfa a ra'asak wa salto a washfa tu dago kanka ya yi sujada sai dago kanka da abin da kake so ka roƙa ka roƙa an baka sannan duk ceton da kake nema nemi ceto shi ma an baka ka je kai ceto kaga illa ba da izini min Allah sannan malamai suka ce sharaɗi na uku na ceto shine ash-shafi'u mukarramun bi-shafa'a shi wanda Allah ta'ala zai bashi yayi cetan Allah zai bashi ne dan ya girmama shi Allah zai bashi ne domin ya girmama shi shi yasa annabi zama zai yi ceto wasu annabawan Allah ma za su ceto sannan wasu bayin Allah na gari waliyan Allah za su yi ceto sannan ‘ya'ya ƙanana da suka mutu kafin su balaga su ma za su yi ceto za su ceci iyayensu sannan ‘ya'ya mata da aka musu tarbiyya har aka musu aure suka zama matan kirki katangaggu na tsatsu har suka koma ga Allah su ma za su ceci iyayensu duk waɗannan sun zo a cin hadisai to ka gani to Allah zai ba su ceton ne ne don ya girmama su sannan sai sharaɗin ƙarshe almashfu'u lahu man radiyallahu ta'ala qawluhu wa وفعله wanda za a mace ta, a cece shi shine wanda Allah ya yarda da aikinsa da kuma maganarsa shine yake cewa la yashfa'una illa liman irtada mala'iku ba za su yi ceto ga wani ba da sauran waɗanda za su yi ceto sai wanda Allah ya yarda da shi wanda Allah ya yarda da shi shine wanda yake da imani ya mutu baya shirka baya kafirci sannan kuma ya mutu baya bid'a shine wanda za a ceta shine illa liman irtaba shine wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi aka bashi ceto shi za a ceta wannan ita ce ka'ida to ranar lahira nan ana maganar ceto irin wanda kafirai suke tsammani za a yi kawai wani ya zo ya kwasa wasu ya ce ya mai da su aljanna ko kuma wani saboda matsayin shi kawai shi kenan sai ya zo sai ya ce kawai su wane da wane duk aljanna za su tafi mun gane to wannan shine ashafa'atul manfiya kenan shi sa malamai suka ce ashafa'atu shafa'atan ceto kala biyu ne akwai shafa'atul musbata akwai shafa'atul manfiya ceton da aka tabbatar akwai kuma ceton da aka kore wanda aka tabbatar shine wanda ya cika waɗancan sharaɗin hudun da aka ambata mana a baya amma shafa'atul manfiya shine ceton da ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharaɗin guda hudu wannan koraren ceto ne ba shi shine aya take magana kansa to kafirai wannan yinin na lahira ba su yarda da shi ba shi yasa sai Allah ya rufe aya sai ce wal kafiruna adh-dhalimun kafirai su ne azzalimai in kana neman manya manyan azzalimai waɗanda suke ɗaukar haƙƙin wani su je Allah su je su ba wani kuma suka zalunci kansu amma ba su gane ba to su ne kafirai so daga wajibi ne musulmi ya imani da lahira an lissafa abubuwa guda shida wajibi ne mutum ya imani da su to ranar lahira na ciki to mutanen jahiliya ba su yadda da lahira ba wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala da yake cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai dai wanda ya shaida Allah da gaskiya ya yadda za a yi lahira akwai lahira hum ya'lamun kuma sun san haka to su kafare ba su yadda da wannan ba duka waɗannan ayoyin ga baki ɗayansu suna magana ne akan lahira da kuma tabbatar da cewa tabbas akwai ta sannan da sakamakon wanda bai yi da ita ba wannan ita ce mas'ala ta ɗari da tara daga cikin mas'alolin mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya saba musu a kai ya zo da alƙur'ani da sunna waɗanda suke goge waɗannan ayyukan da ake aikatawa a jahiliya duka ana faɗakar da musulmi akan waɗannan abubuwan ne kai ya zama ya dawo cikinsu shine fa'idar ana tuna ma musulmi cewa kafin zuwan musulunci ga abubuwan da ake yi to amma zai iya yiwa kuma musulmi bayan zuwa musulunci ya tsinci kanshi a cikinsu kaga abin da ya wajaba shine musulmi ya guje ma irin waɗannan abubuwan da ake karanta masa gata ne fa'idar da qur'ani ya fa'idar ta qur'ani yanzu yake ambata mana waɗannan abubuwan kenan ana bayani ne akan mutum ya guje su ya nisance su kai ya fada cikin su kai ya aikata su ba'da al-mi'ati mas'ala ta 110 a cikin mas'alolin jahiliyya جاهلية اعتداؤهم du'ati al-haqq mutanen jahiliya sun kasance suna ta'addanci akan masu kira zuwa ga gaskiya wani zubin su kashe su in ba su samu damar kashe su ba su zazzage su su musu kage su musu sharri duk abin da ake yi ka duba abin da aka yi annabawan Allah annabi Nuhu alaihi salam kalli abin da aka masa duka annabawan Allah ka lissafo su ga mutanen su da suka rika musu ai waɗannan mutanen na suna kan jahiliyya ne shi yasa suka aikata musu waɗannan ayyuka munana قتل الذين يعمهون بالقسط من الناس daga cikin ayyukan mutanen jahiliya akwai kashe dukkan mutanen da suka kasance suna umarni da alkis ai adalci babban alkisu shine tauhidi Allah ya kira shirka da zalunci kenan kishi ya shirka tauhidi kenan tauhidi shine adalci adalci mafi girma shine tauhidi zalunci mafi girma shine shirka shi yasa malamai suke ce masa azlamu bul ashirku billah zaluncin da yafi kowanne zalunci shine daukar hakkin Allah ta'ala a je a ba ma wani to su mutanen jahiliya daga cikin ayyukansu sun kasance suna Karkashe waɗanda suke umarni da a yi adalci a yi tauhidi a yi abin arziki a zama masu kyawawan ɗabi'u suna faɗa da su so tari al'umma haka Allah ya jarrabe su ba su gane mai kiransu zuwa ga alkhairi ba su gane mai kiransu zuwa ga alkhairi haka ɗabi'ar mutane take kaɗan ne daga cikin mutane suke gane cewa wane da yake kiransu zuwa ga alkhairi to alkhairi ne fa tabbas yake kiransu zuwa gare shi Allah ba mu labari yace innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi bi bi'adabin alim haka Allah ta'ala yace cikakkiyar aya kenan innal ladina yakfuruna bi ayati llahi lalle waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyyi kuma suke kakkashe annabawa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas sannan kuma suke kakkashe waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane ne sakamakon su fa bashirhum bi azabin ali waɗannan kai musu bishara da azaba wacce take mai radadi kai musu bishara sakamakon su za su ji su da azaba a wajen Allah to wannan dabi'a ce ta mutanen jahiliyya duk mutumin da ya kasance yana kira zuwa ga gaskiya ya ce ya kawai a kashe shi a kashe shi a huta shi yasa kaji Allah ya ta bamu labarin abubuwan da banu Isra'il suka yi daga ciki akwai qatlul anbiya qatlul anbiya cikin ɗabi'arsu akwai kashe annabawa kuma su annabawa ne a cikinsu su ne a matsayin malamansu shi yasa manzon sama hadisi sahihi yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhu su mutanen banu isra'il annabawansu su ne shugabanninsu idan wani annabi ya tafi to wani annabi ne zai zama makwafinsa sabanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi manzon sama sai ya bada ka'ida sai ya ce al'ulama warasatul anbiya' malamai su ne magadan annabawa malaman Allah masu kira zuwa ga Allah to su ne magadan annabawa su suke gadan annabi sallallahu alaihi wasallam amma su a can banu isra'il kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum sadaka idza mata nabiyyun khalafahu nabiyyun shi yasa daga cin gorin da Allah madaukakin sarki ya musu akwai Allah ya sanya annabawa a cikin su barkatai iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya sanya annabawa birjik a cikin su sannan Allah ya ba su sarauta kana iya samun annabi kuma sarki a cikin banu Isra'il ana kama ka zaka tuno annabi Dawud zaka tuno annabi Sulaiman za ka tuno annabi yusuf dukkaninsu annaba ne kuma sarakai ga mulki ga annabta Allah ya ba su annabi dawud alaihi salam Allah ya ba shi mulki sannan ɗansa annabi suleiman ya gaje shi sannan annabi suleiman ma ya yi addu'a ya ce rabbi firli ko wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya ce ya Allah ka gafarta mini sannan ka yi min kyautar wani mulkin da har abada ba wani wani da zai sake irin mulkin da na yi haka Allah ya sa su Allah kuma ya amsa masa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana sallah ya sujada sai aka ga ya matsa hannunsa haka ya haɗa hannunsa haka ya a wata riwaya aka ce aka ga ya sa hannunsa ya damƙi ƙasa bayan an gama sallah sahabbai suka tambaye shi suka ce manzo Allah mun ga kai wani aiki da baka taba yin sa a sallah ka ba yace ai zaka ifritun atani fi salati yace ai wani katotan shedanin aljani ne yazo ina sallah yazo kuma da wuta a hannunsa yana son wai sai ya kona ni to shine na kama shi na shake shi har sai da na ji damshin miyan bakinsa a hannuna yace ولقد وجدت أن يصبح فتلعب به سبيان المدينة فتذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لآدم من بعدي فأطلقته النبي تسين تنود أدوى دعوة وانا سليمان يي يي أدوى يا شيء دا تنني لفهم بشر في ساتي يا تاي سيا بسارية من سوار المسجد a ɗaure shi da wani ginshiki na masallaci sai safiya ta yi shi kenan sai a ba yaran madina su irin ɗan biri da shi su wasan ɗan biri da shi katotan shaidanin aljani ifriti mansu mai ce na tuno da addu'a da ɗan wani annabi suleiman ya yi cewa ya yi addu'a ya ce ya allah ka gafarta mini ka bani ka wani mulkin da har abada ba wanda zai yi irinsa to daga cikin mulkinsa sai ce na lahu الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواش وآخرين مقرنين في الأصفاد daga cikin mulkin da Allah ya ba annabi Sulaiman alaihi salam idan yana jin mulki wata rana sai ce a ka masa irin kattan aljanin nan ko sai ya daure su ba su yi laifin komai ba Allah ya bashi kawai kattai irin manya-manyan nan Maza na ana siffanta aljanu kattai ne ko kattai sai daure sa sa sa daure kawai irin yadda ake fare sojoji suna ma shugaban kasa fare sai a daddaure su kawai sai rika zagayawa yana kallon su kawai na gode ma Allah yana jin daɗi a zuciyar shi to shine manzo sai yace sai na tuno wannan wani yanki ne daga cikin mulkin Annabi Sulaiman sai na sake shi ya tafi shi to kaga shine wannan to sun kasance suna kashe annabawa a cikinsu banu isra'il suna cin mutanen jahiliya sannan suna kashe dukkan mutanen da suke umarni da a yi adalci a cikinsu Allah ce kai musu bishara da cewa suna da azaba wacce take mai raɗaɗin gaske to wannan ita ce mas'ala ta ɗari da goma sun kasance suna ta'addanci da ƙetare iyaka da kashewa da zagi da cin mutunci da sharri da ƙage da waɗanda suke umarni da abu mai kyau a cikinsu kuma suke hani game da abin da ya kasance ba shi da kyau a cikinsu kuma waɗannan su ne abubuwan da al'umma take cin nasara da su al'ummar da ba a umarni da abu mai kyau a cikinta ba a hani game da abin da ba da kyau a ciki to al'umma ce da halaka za ta iya samarta المسألة الحادية عشرة بعد المئة المسألة الحادية عشرة بعد المئة مسألة تريد شاطئة أتشم مسألة لتريد أشرين تقص دمالا يتتراس أتكون ولا لتافي ناسا الإيمان بالجبت والطاغوت سنكسن شيء سنة إيماني دا جبتي دا طاغوت لفظ الجبت qur'ani ya ce alam tara ila alladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut shin baka ga waɗanda suke cewa waɗanda aka ba su wani rabo na littafi ban ba su rabo na attaura an ba su rabo na injila an karantar da su amma kuma sai suka kasance yu'minuna bil jibti wat taghut sai suna imani da Aljibtu. lafazin Aljibtu malaman tafsiri sun kawo maganganu da yawa daga ciwo suka ce shine sihiri tsafi asiri mai da abu na dabo a mai da shi hakika shi sihiri wani abu ne da ake amfani da hayal hasashe sai a zo a suranta shi a matsayin abu wanda yake tabbas shi yasa ya qur'ani yace sahabu ayunan nasi wastahabuhu waja'u bi sihrin azim sahabu ayunan nas shi ne wanda ake ce mishi amma mutum shashatau sai ka rika ganin abu tabbas ba haka yake ba amma kuma sai ka ganin shi a matsayin tabbas idan matsafi ya zo matsafi misali baduku sai ya zo da ƙatotuwan matsilla sai ya haka da ita anan ɗan zai yi sa ta saman hancin shi amma zai ga ya mata ta shige cikin hancin shi sai haru a yunan nashi idan ɗan dabo ya zo sai ya ce zai iya shiga ta dubarar jaki sai ya fito ta baki ku gani a idan ku haka za ku gani kaga khayali ne amma me ja'alahu fi surati al-haqiqa to shi ne ake ce mishi sihiri dabo kenan dabo kenan abinda ba tabbas ba sai a mai da shi tabbas ka rike ganin shi a matsayin tabbas alhali ba tabbas bane to shine sihir wanda ittifakin malamai suka ce haramun ne koyansa haramun ne karantar da shi kafirci ne kuma yinsa da nassin alqur'ani wattabau ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أغنيكم shi haka ta amfani da lafazin kafirci shi yasa qur'ani yace wala yuflihu sahihu haythu ata duk inda dan dabo yake ka bashi lokaci mai bokanci da matsafi da duk waɗanda suke yin waɗannan ayyukan ka ba lokaci a shekaru 'yan ƙanana Allah ke bayyana abin da suke yi ba a daɗewa na san bokan da da tsirara ya garin nan sai da ya mallaki gidaje ya mallaki motoci amma ranar da dubinsa ta cika da tawul ya gudu ya bar garin nan tawul tawul ne shiga bayi wala yuflihu sayu haythu ata duk inda matsafi boka ya zo to ba zai taba samun rabo ba ko ya ta yi zuwa wani ɗan lokaci ne Allah zai iya sakan masa lokacinsa ai saharatu fir'auna sun ci sun ci kasuwarsu kafin aiko annabi Musa alaihi salam han ba haka bai aka aka samu su ai da aka tashi bincike aka ce ya tuka bi kulli saharin ali sahar aka ce duk da akwai sahir na ali sahar ce aje a nemo maka kowane matsaci kwararre a tsafin farfesa a tsafi ba wai yan kasa kasa ba ba masu digiri digiri ko yan secondary ko yan diploma ba professors su ne sahar a nemo maka matsafi kwararren matsafi su ne aka je aka nemo za su zo su ja da annabi musa alaihi salam suka zo da igiyoyinsu da sandunansu kike to wasu malamai sun ci abin da ake cima aljibtu shine asihar tsafi ko asiri wa qila shaytan wasu kuma suka ce shaydan ake nufi shine yu'minuna bil jibt to dama aikin tsafi daga shaydan daga cikin ayyukan da shaidan ya kusu a aikata a ban ƙasa akwai tsafi domin matsafi kafiri ne shi kuma shaidan abin da ya kusu a yi shine a kafirce ma Allah idan mutum ya kafirci to ya gama biyan shaidan shi yasa wasu lalatattu da suka kafa ƙungiyarsu a Amerika da ake ce mata satanism ƙungiya ce ta sheda shedan shine ma'buduhu shine abun bautar su wad dajjalu nabiyuhu shi kuma dajjal shine ne su su ne ka ga idan suna abu haka suke gaisuwa za an haɗu sai a yi haka gaisuwa haka wai kafannin shaidan guda biyu sannan su ne wanda zaka gan su da abubuwan sai a sa ido daya da alamomin su ne su da ka guji siyar riga mai ido daya ka guji siyar riga mai hoto ka ga mutane da ƙaho. har hulunan sanyi sai da suka yi wa mutane akwai wasu hulunan sanyi suna nan zaka ga an yi wasu wajen su masu haka din nasu iyakar gwaggwadon yadda mutum yake saba ma Allah to gwaggwadon yadda yake ƙara samun matsayi a ƙungiyar zunubin shi na ƙaruwa to ana ƙara masa matsayi akwai ranks. akwai matsayi da ake badawa yadda sojoji suke bada ranks, da 'yan sanda da sauran masu kaki to su ma haka suke badawa in mutum ya fana'i ya wusuli a saban Allah to daidai gwagwadon yadda za a ƙara mushi matsayi a cikin wannan kungiya kuma kungiya ce da aka kafa ta alif ɗari tara da tamanin da wani abu ba wata da daɗe kungiya ba ce sabuwa ce ba ta kai shekara talatin ba kaga wannan musiba ce sannan at-taghut yuminu bil jibti wat-taghut at-taghut al القيم يتي هو yace ما تجاوز به tajawaza bihi من معبود haddahu min ma'budin aw yace shi ne ake ce masa dagutu duk abin da bawa ya wuce ya ɗauki wani ya wuce gonarsa ya wuce matsayin da Allah ya ba wannan mutumin wannan wanda ake bi ne kamar malami ko wanda ake mada'a ne kaman shugaba to yi masa biyayya akan haka to ya dauke shi a matsayin dagutu duk da ɗahutu ya kasu gida gida da yawa an sha mana bayani a kai suna da yawa amma dai in ka koma kuma shugabansa shine sheda to da shaidan burinsa a kafirce ma Allah to mutanen jahiliya sun kasance min bil jibti wa suna imani da aljibt wato tsafi ko shaidan والطاغوت sannan sun yi imani da at-taghut duk abin da aka bauta ma ba Allah ba subhanahu wataala kuma yadda da haka mutum ne iska ce aljani ne a gunki ne aka sassaka aka bauta masa sunansa tagutu wannan ita ce mas'ala ta ɗari da ɗaya kuma insha Allah ta'ala akan ta zamu tsaya sai mu tashi mas'ala ta ɗari da. goma sha biyu muna fatan mu gama littafin a cikin kila eh, kafin ko kila darsa biyu nan gaba ko kuma kila darsa uku wallahu alam Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ka ci gaba da gyara mana zukatanmu ka taimake mu wajen tsarkaka su sannan muna roƙonka ka tsare mu daga miyagun halaye da miyagun akidu Allah madaukakin sarki ka ba mu zaman lafiya da alkhairi a cikin wannan ƙasa tamu mu muna roƙonka ya Allah ka musu jagoranci ka dora su akan daidai ka tsare su ka kare su daga yin kuskure da aikata abin da ba daidai ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh